بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال أيضا لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يتخذون على القبور المساجد ويسرجون عليها الضوء فكيف يستهل مسلم أن يجعل هذا هذا طاعة وقربة وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم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 mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba yammacin talata daren laraba ɗaya ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan ɗaya miladiya ta 2012 a wannan majalisi mai albarka na bughyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke bayani da sharhi game da sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasinmu na 49 hamsin ko arba'in da tara arba'in da tara kuma a jerin gwanan darussanmu a wannan masallaci wannan shi ne na ɗari da sittin da uku muna yi wa allah maɗaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da wannan karatu wanda shi ne rayuwar al'umma karatu neman ilimi da aiki da abin da aka sani na addini shi yake raya al'umma shi yake raya zukatan al'umma shi yake sa al'umma ta koma zuwa ga tafarki madaidaci ta koma zuwa ga Allah musamman a cikin irin wannan yanayi a cikin irin wannan lokaci a cikin irin wannan zamani da al'ummar musulmi a ko ina a duniya take ganin abubuwa da dama na tashi tashen hankula da mace-macen rayuka da asarar dukiya al'umma take cikin fargaba da zaman ɗarɗar da zaman tsoro ba a ƙasarmu kaɗai ba a kusan duka faɗin duniya duk inda musulmi suke suna cikin wani hali na barazana hali na tsoro na fargaba na tashin hankali ah, kasar mu Najeriya kamar wato ita ma kasa ce kamar sauran kasashen musulmi kasa ce wata ke rayuwa a cikin wannan faffaɗan farfajiya ta duniya ba wata kasa bace daban da Allah ya yi ta daban saboda haka irin abubuwan da sukan faru a wasu guraruwa suna iya su faru a ƙasarmu muma. ila iyaka har kullum addinin musulunci yana ba wa 'ya'yansa koyarwa wacce za ta sa su su samu sumudi da jajircewa da tsayuwa da kafafuwansu a yayin da irin waɗannan wannan guguwa ta kaɗa. Allah maɗaukakin sarki baya zaluntar bayansa wa ma rabbuka bi zallamin lil babu abinda ubangiji zai yi na ya zalunce mu ko ya zalunci wata halittar da yayi ayyukan ubangiji dukkaninsu adalci ne babu zalunci a ciki aikin ubangiji dukkaninsa alkhairi ne babu sharri a ciki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sharru laysa ilayka ba a jinginawa Allah madaukakin sarki aikata sharri na'am shi zai halicci abinda zaka ganshi ukuba ce za ganshi musiba ce za ganshi tashin hankali ne amma a gurin ubangiji duk wani abin da zai faru to yana faruwa ne bisa kanunul adli wato dokan nan ta adalci wanda da shi ne sama da ƙasa ta tsaya da adalci sama sammai da ƙasa suka tsaya adalci da shi Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawansa duka ya saukar da littattafansa gaba ɗaya da shi a yayin da za mu fahimci haka za mu fahimci cewa ashe dukkan abin da za bawa zai tsinci kansa a ciki to a gurin ubangiji adalci ne ba zalunci ba ne a gurin ubangiji alkhairi ne ga shi wannan bawa kamar yadda shaikhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake faɗa yake cewa ubangiji baya yi wa bayansa halittarsa ukuba, ya saukar musu da wani abu na tashin hankali sai saboda zunubansu in kuwa har da za a kaddara wani daga cikin halittar Allah wani abu ya same shi na bakin ciki da tashin hankali ba tare da yana mai laifi ba wato bai yi wa Allah komai ba sai kuma ubangiji ya saukar masa da wata uku ba ce da za a kaddara samun haka to da wannan sai ya zama ubangiji ya yi haka ne don ya ɗaukaka matsayinsa ya ɗauka kamar martabarsa da darajarsa kaga anan ma babu zalunci ya ce to wannan da a ce za a samu wanda ba shi da kuskure a cikin bil'adama ko kaɗan ya ce wannan kuma ba haka ba ne kullu bani adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun duk dan adam mai iya fadawa cikin kuskure ne sai dai mafi alkhairin masu fadawa cikin kuskure sune masu tuba Ya ce to wannan ita ce gayar annabawa shine matukar da annabawa suke tukewa a kanta ta ce tuba annabi adam alaihissalam ya tuba annabi yunus ya tuba annabi musa ya tuba annabi musallallahu alaihi wa sallama kullum cikin istighfari yake da tuba zuwa ga Allah bila adadin yana yin tuba zuwa ga Allah a kullum sau ɗari a kullum ba wai a sati ba ba wata ba a kullum zai nemi Allah ya karɓi tubansa ya yafe masa to idan tuba ita ce gayar annabawa kaga kenan babu wani wanda ya fi ƙarfin ya fada cikin kuskure ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya mana yayin da yake gaya wa al'umma da tafi kowace al'umma tsarkaka a doron ƙasa ka cire annabawa da manzanni su ne al'umma sahabban annabi sallallahu alaihi wanda kullum muke tinkaho da nisabtuwa zuwa gare su Allah ya gaya musu bayan yakin Uhud awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum abinda ya same ku na musiba kuka rika yin shela a tsakaninku ta yaya haka ta faru Allah ya ce qul ka ce da su huwa min indi anfusikum don haka mu har kullum abinda muke cewa al'umma ta Allah na iya jarrabata da da abubuwa da yawa wala na nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ubangiji ya ce da mun zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da kashe-kashen rayuka da ainihin fari za mu yi muku wannan jarraba amma ka yi wa masu haƙuri da jajircewa da juriya asabir wanda zai haƙuri ya jure ya tsaya akan digadigansa ba tare da ya girgiza ba ma'ana ba tare da ya bar turbar Allah ba ba tare da ya saki Allah ba to kai ma waɗannan bushara waɗanda idan wata musiba ta same su za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to haka koyarwar addinin musulunci take ga 'ya'yanta a kullum suna bincikar kansu suna kuma tuhumar kansu ba sa tuhumar ubangiji da cewa shi ne ya saukar musu da wani abin da ba su cancanta ba don haka mu a tunaninmu har kullum a ko'ina ɗan adam yake ba a ƙasarmu ta najeriya ba a ko'ina yake a duniya zai samu walwala da jin daɗi da istikirari da ko idan ya koma ga allah ubangiji zai masa wannan ubangiji kuma zai iya jarrabarsa a lokacin da ya cancanci a jarrabe shi da kowane irin abu ne a ga wanda zai iya haƙuri ya koma ya gane kuransa ya rike koma ya rike Allah to wannan shine nasihar mu da wasiyar ga junan mu har kullum wata waso bil haqqi wata waso bil sabr wannan shine wasiyacin da muke yi wa juna babu shakka muna fuskantar ƙalubale ba ƙarami ba sama da ƙasa ciki da waje wanda mun san cewa tabbas idan muka koma muka rike Allah muka saduda muka mika al'amarin mu zuwa ga Allah ubangiji ba zai kyale mu cikin wannan hali na zulumi ba hali na ɗarɗar, da tararrabi in muka koma muka rike shi to babu shakka babu gurin da zamu fake in ba wajensa ba Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaika ba wanda zai cewa Allah ko ya tsere masa dole a gurinsa zai koma ya samu mafaka abinda ya samu ‘yan uwa musulmi a kano ranar abin nan juma'a da ta wuce da yamma na mace-macen rayuka da aka samu da asarar dukiyoyi mai yawa da aka yi muna fatan Allah maɗaukacin sarki ya gafarta wa duk wani musulmi da ya rasa ransa a wannan ibtila'i da ya faru kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mayar wa da dukkan wani wanda ya asarar dukiyarsa da mafi alkhairi daga abin da ya sarasa kuma Allah ya dawo da al'umma bisa tafarki madaidaici ya gyara zukatanmu ainihin kawar da mu daga dukkan abin da zai zama matsala ga rayuwar mu da addinin mu gaba ɗaya. Allah ya taimaki mu ya taimaki musulmi duk inda suke ya taimaki musulmi duk inda suke ya tsare jininsu ya tsare musu dukiyoyinsu ya tsare musu mutuncinsu wannan su ne kalmomi na alhini da za mu gabatar ga junanmu kuma fatanmu uwa za a ci gaba da komawa ga Allah a ci gaba da komawa ga Allah ubangiji shine khairun hafiza mafi alkhairin wanda zai bawa bawansa kariya babu wanda zai iya baka kariya ko da kuwa akwai waɗanda suke ganin su masu iya bada kariya ne ba wanda zai iya baka kariya in ba Allah ba mu koma gare shi mu ci gaba da tuba bisa mu da zunubanmu muna fatan Allah maɗaukakin sarki zai ji koke-kokenmu zai kuma yaye mana da sauran 'yan uwan musulmi a ko'ina suke a duniya irin halin da ake ciki kuma Allah ya ba mu wannan addini da mabiyansa izza a duk inda suke Allah madaukin sarki ya kaskanta waɗanda suke kokarin kaskanta musulunci da musulmi a duk inda suke mu koma ga karatunmu malam yana mana magana akan abin da ya shafi ziyarar kabari abin da ya shafi ziyarar kabari bambancin da ke tsakanin ziyarar kabari a mahangar sunna da kuma ziyarar kaburbura ko makabarta a mahangar mabiya addinin shi'a mai limamai goma sha biyu wanda su ne ibnu taimiyya yake rubuta ma wannan nasiha da ma kuma wanda duk suke sun kwaikwayi wani abu nasu tun da kamar yadda muka ce bayan bayyanar waɗannan abubuwa a farfajiyar musulunci ta ɓangaren al'imamiya to kuma an samu wasu wanda suke ba su ba amma sun kwaikwayi sun yi kwafi din wasu abubuwa na bid'o'i daga wajensu wanda za ka ga cewa babu bambanci da yadda waɗancan ɗin suke yi da yadda waɗannan suke yi illa iyaka a bisa intisabi na bid'a ne kowa ya sha bamban amma a wajen waɗannan ayyukan duk ana tarayya to shine mala yake kawo mana bambanci tsakanin ziyara ziyarar kabari a shar'ance da kuma wacce waɗanda suke karkatattu zamammu suke da wannan ne ita ce nasihar da ya rubuta cikin nasihar da ya rubuta zuwa ga mutanen iraki a baya mun ka kawo irin yadda littattafan shi'a aka yi ta bayanin matsayin kaburbura da matsayin wanda zai je da abin da ya kamata a ganin su idan mutum ya je makabartar wani imam ko wani babba ya yi mata wanda muka ga da dama daga cikin abin da suke faɗa ya saba wa koyarwa ta addinin musulunci to cikin irin hadisan da ibnu taymiya yake kawowa waɗanda suke magana akan wannan tafarki mala yake cewa wa qala aidan la'ana Allahu zawarat al-qubur wal muttakhidhin 'alayha al-masajid was-suruj rawahu at-tirmidhi wa ghayruhu wa qala hadithun hasan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama har ila yau ya ce la'ana Allahu zawarat qubur Allah ya la'anci mata masu yawan ziyarar kaburbura wal muttaqizina alaiha al was suruj da waɗanda suke yin masallatai akan kaburbura suke sanya fitulu akan kaburbura rawahu tirmidhi wa ghayruhu tirmidhi da waninsa suka rawaito wannan hadisi wa qala tirmidhi yace hadithun hasan hadisi ne mai kyau wannan hadisi kamar da ibnu taymiya yace tirmidhi ya fitar da shi da wani tirmidhi imam ahmad ibn hanbal a cikin al-musnad ya fitar da wannan hadisi banda shi abu daud ya fitar da wannan hadisi imam nasa'i da ibn majah duk sun fitar da wannan hadisi ta hanyar abu salih bazam an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma sai dai wannan hadisi yana da rauni da waɗannan lafuzan gaba ɗaya wato aka dubi lafuzan gaba ɗaya to hadisi yana da rauni akwai wani bangaren sa ya inganta wani bangaren bai inganta ba salih abu salih bazam malamai sun ittifaki bisa raunin sa wanda shine ya kaɗaita da ruwaito wannan hadisi daga abdullahi dan abbas la'antar waɗanda suka suka suka sanya fitilu a makabarta babu wani hadisi banda wannan wanda ya zo wanda zai goya ma wannan baya sauran jumlolin kuma da suke cikin hadisin kamar la'antar masu yawan ziyarar makabarta mata masu yawan kai ziyara makabarta da waɗanda suke yin masallatai akan makabarta wannan gabar akwai hadisai da dama waɗanda suka zo wanda suke mara ma wannan gabar baya wanda zai nuna maka iya wannan gabar ta tabbata ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la'ana Allahu zawaratul qubur wal muttakhidina alaiha al masajid amma wasuruj abinda ya shafi fitilu wannan babu wata ruwaya wacce ta karfafi wannan karin don haka al-Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya raunana hadisin amma bisa wannan siyakin gaba daya abinda wannan hadisi yake nufi shine hana mata yawan kai ziyara makabarta hana mata yawan kai kawo zuwa kabari domin wannan zai ja zuwa zai ja su zuwa ga saba wa shari'a da yin abin da shari'a ta hana kamar koke-koke da daga miriya kamar ainihin yin tabarruc lokacin da za a fita a caba kwalliya ko kuma a mayar da makabarta ta zama gurin shakatawa gurin hira gurin bata lokaci to wannan ta sa musulunci ya haramta wa mata kai kawo yau da gobe zuwa makabarta hadisin idan muka duba za mu ga lafazin zawarat kalmar zawarat tana nufin mata masu yawan domin siga ce ta mubalaga wacce take nuna alkasra wato yawaita abin yawaita kai ziyara makabarta wannan shine abin lafazin da ya zo a hadisin abu huraira shine lafazin da yazo hadisin Hassan ibn Thabit wadanda su suka karfafi wannan wato gaba tala'antar mata masu yawan kai ziyara kabari saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci masu yin wannan ne ba ya la'anci masu kai ziyara mata wanda suke kai ziyara kabari bane wannan gabar ko wannan jumlar zawaratul qubur ba ta nuna cewa haramun ne ma shata ziyarce makabarta ta yi wa waɗanda suke kwance a cikin kabari addu'a a makabarta addu'a wannan jumla ba ta nuna haka akwai ruwaya da ta zo la'anallahu za'iratul ƙubur. la'anallahu za'iratul ƙubur. Allah ya la'anci mata masu ziyarar makabarta wannan lafazin bai inganta ba lafazin da ya inganta wannan lafazin shaz ne lafazin da ya inganta shine zawarat wanda shine kuma ke da ma'anar yawaita kai ziyara yawaitawa ba wai yi sau ɗaya ba ko sau biyu wannan shine abin da malamai suka fahimta karkashin wannan hadisi za mu ga shine abin da imamul eh, nawawi ya faɗa lokacin da yake bayani akan wannan hadisi shine kuma abin da ah, muhammad ibn ali ash-shawkani ya faɗa a nailul autar lokacin da ya sharhin wannan hadisi yace wannan wannan bayanin shi zai wato hada tsakanin hadisai da suke yin umarni da akai ziyara makabarta da kuma hadisin da yake nuna mace kar ta kai ziyara makabarta yace abinda mu dauka shine ana hana macen da take aikin ta kenan kullun taraddudi kai kawo zuwa makabarta kadan ba haka ba ya kamata a fahimci cewa mata da maza a wajen ziyarar kabari ba su da bambanci wato kowaɗansu mustahabbi ne kamar yadda yake mustahabbi ga namiji ya ziyarci makabarta ya yi wa mutanen da ke kwanci a kabari addu'a haka ne yake mustahabbi ga mace ita ma ta yi na farko saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama da yace kuntu nahaytukum an ziyaratul quburi ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah kuntu nahaytukum an ziyaratul qubur na da na hana ku da na hana ku ziyarar kabari ala fazuruha yanzu ku ziyarci makabarta fa ha tudhakkirukum al-akhirah domin ziyarar makabarta za ta tunatar da ku lahira to kalmar fazuruha ku je ku ziyarta wannan mata sun shiga cikin wannan umarnin mata da maza duk suna karkashin wannan umarnin na alafa zuruha domin maganar da ya yi cewa kuntuna haitukum an ziyaratul kuburi ya kunshi mata da maza wani magana ta kunshi mata da maza na hana ku da na hana ku mata da maza to alafa zuruha ita ma ya kamata ta kunshi mata da maza bai kamata a ce maza ne kawai aka ba wa umarni ba banda mata bayan da hanin ya kunshi a cikin wato jumla guda ɗaya a cikin siyaki guda ɗaya akwai hani wanda ya kunshi mata da maza ko maza da mata to haka nan shi ma umarnin ya kamata mu fahimci ya kunshi maza da mata ba wai kawai maza su kadai ba domin a cikin hadisin akwai abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda yake cikin ruwayar muslim wa nahaitukum an luhumil adahi fawqa talatin fa amsiku ma badalakum wa nahaytukum anin nabiz illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kullaha wa la tashrabu muskiran kowa duk wani malami ya yarda cewa umarnin da yake cikin waɗannan jumloli ya kunshi namiji ya kunshi mace yace na hana ku ku ɓoye naman layya ku ajiye naman layya sama da kwana uku to amma yanzu an ba ku dama ku je ku ajiye iya kwanakin da kuka ga dama kaga nan bai takaita akan maza kawai ba dole ka yadda ya shafi namiji da mace haka nan da yace kuma alin nabi illa fi siqa'in fashrabu fil asqiyati kulliha wa la tashrabu muskira na hana ku wato yin nabi wato suma dabino illa fi siqa'in sai a cikin wata wani kwano wanda wato wani akushi wanda za a ware da akan wannan sannan aka ware wannan akushin bai halatta a yi amfani da shi ba wajen sha ko wajen shan wani abu daban daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta musu su yi amfani da kowane irin akushi amma kada su yadda su sha abin da yake sa maye saboda haka koda za a yi wato lamurje na dabino to kada a yadda ya tsumu ta yadda zai sha maye in ya tsumu ya zama mai bugarwa mai sa maye to haramun ne a yi amfani da shi in ya an an jika shi ko an yi abin nan da shi wato abin sha da shi wannan abin shan bai zama mai sha maye ba wato kamar yadda ake yin mirinda ko ko ko ko wani abu da da inabi to ya halatta a sha kuma ya halatta ayi da kowane irin kowane irin akushi wannan umarnin ya kunshi ko wannan damar wato dama ce wata shafi maza ta shafi mata ba wai kawai maza kaɗai ta shafa ba ce to da har an yarda dukkan waɗannan fi'ilan da suka zo cikin wannan jumlar sun shafi maza da mata to sauran ma da suka zo ko jumlar da ta zo ma alafa zuruha ya kamata tunda duk a cikin magana ɗaya ce in ba ka ba sai zama ba fasaha kayi magana kayi umarni a cikin umarninka a ce akwai wani wanda maza kake nufi kadai banda mata wani ko mata da maza kake nufi ba tare da wani abin da yake bambance tsakanin wannan da wannan ba sai zama babu fasaha don haka maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma magana ce wacce take cike da fasaha abu na biyu wanda yake nuna halaccin mace ta ziyarci wato ta je ziyara makabarta maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na dalilin zuwa ziyara din me zai sa a je ziyara makabarta yace fa innaha tudhakkirukum al-akhirah za ta tunatar da ku lahira a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha turikul qalba wa tudmi'u al wa tudhakkiru al kai ziyara makabarta za ta tausasa zuciya sa zuciya ta yi laushi za ta sa ainihin idanu ya zubda hawaye za kuma ta tunatar da mutum lahira kaga anan mace na bukatar wannan kamar yadda namiji yake bukata ba wai namiji ne kawai yake bukatar abin da zai tuna masa lahira ba har mace ita ma tana da wannan bukatar to inda har bukatar an yi tarayya a cikinta to ya kamata hukuncin ma ya zama an yi tarayya a cikinsa ba ya shafi mace mace ita kadai ba ya shafi namiji bane shi kadai abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su damar su je su ziyarci makabarta kamar yadda yazo cikin hadisai guda biyu wanda aka samo daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisin farko Hadisan abdullahi ibn abi mulaika wanda yake cewa wata rana aisha radiyallahu ta'ala anha ta dawo daga ziyarar makabarta sai na ce da ita ya ummul mu'minina min aina aqbalti ya uwar mu'mini daga ina kuma kike sai ta ce min qabri abdurrahman ibn abi bakr daga kabarin ziyarar kabarin dan uwana abdurrahman dan abubakar sai abdullahi ibn mulaika ya ce da ita alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama naha an ziyaratul qubur annabi ba ya hana kai ziyara makabarta ba sai ta ce na'am eh thumma amara bi ziyaratiha sannan daga baya umarni a kai ziyara da ya hana amma daga baya ya umarni a wata ruwayar take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratul qubur ya ba da damar aje a ziyarci makabarta kaga wannan yana nuna aisha radiyallahu ta'ala anha ba ta fahimci cewa fazuru hadin da ya ta akan maza bane kawai ta fahimci cewa har mata suna karkashin wannan damar don haka ita ma ta fita ta je ta ziyarci kabarin dan uwanta Abdulrahman wannan hadisi yana cikin mustadrak na Hakim yana cikin ainihin Sunan al-Kubra na Baihaqi da kuma At-Tamhid da Ibn Abdul Bar isnadinsa kuma isnadi ne ingantacce bayan wannan hadisi na biyu hadisin Muhammad ibn Qais ibn Makhrama daga Aisha Allah kara mata yarda hadisi ne dogo wanda take cewa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama me za ta faɗa lokacin da ta kai ziyara kabari makabarta shine Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa kaifa aqulu lahum ya rasulullah ya zan wace irin addu'a zan musu ya ma'aikin Allah in naje ziyarar su wato waɗanda suke a makabarta annabi yace da ita kuli assalamu alai ala ahli diyari min almu'minina wal muslimina wa yarhamu Allahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin wa inna insha Allah bikum lalahiqun tace me zan fada ya rasulullahi inna kai ziyara makabarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga abinda zaki fada yace aminci ya tabbata ba ku mazauna wannan wannan kushewa wannan gidaddaji daji muminai da musulmi kuma Allah ya ji kan na minna wal mustakhirin wanda suka riga mu da waɗanda za su zo nan gaba wato wanda za su zo wannan kushewa Allah ya ji kansu kuma mu ma in Allah ya yarda masu ruskuwa ne da ku wato mu ma masu mutuwa ne wannan kalma insha Allah anan tana nufin tahqiqan la ta'liqan dan babu wanda ba zai mutu ba wannan hadisi yana cikin muslim yana cikin musnad da Imam Ahmad yana cikin sunan Nasa'i kaga anan cewarta da ta ce fadarta da ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zan faɗa idan na je ziyarar makabarta me yake nunawa ya nuna kenan ya halatta ta shi kuma ya bata ansa da cewa ga abinda zaki ce ya nuna kenan ya halatta mata ta je. inda a ce mace ba ta zuwa ziyarar kabari kwata-kwata to da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai ku mata ba a yarje muku ku ziyarci makabarta ba don haka batun me ma za ki faɗa bai taso ba to amma kai tsaye sai ya ce mata in kin je ƙuli ki ce kin ga yayi da ta je kenan har yana ba ta karantarwa da koyarwa na abin da za ta faɗa Wani hadisin yana cikin hadisan da alhafiz ibnu ibn hajar al-asqalani yayi hujja da su a cikin littafinsa at-talkhis ko at-tamyiz na cewa ya halatta ga mace ta ziyarci makabarta kuma dilalarsa zahira ce wato a fili take wato abinda hadisi yake nuna a fili yake baya buƙatar dogon ta'ammuli ko dogon tunani kafin a gane cewa hadisin hujja ne sannan abinda zai ƙara ƙarfafa cewa wannan saukin da aka yi na ziyarar makabarta ya kunshi su ma mata tare da maza shine kissar cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ziyarci makabarta ko kar ta ziyarci a in ta ziyarci makabarta mai zata ce da kissar ta tare da abdullahi bin abi mulaika wanda yake tambayar ta ta dawo daga makabarta ta ziyarci dan uwanta abdurrahman ibnu abi bakr yake tambayar ta daga ina take ta gaya masa wannan abu ya faru a madina ba a makka ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai tare da aisha radiyallahu anha a matsayin matarsa ba sai a madina a nan ne ya tare da ita kuma wancan hani na kuntu na haitukum da na hana ku a madina a makka ne a makka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi halin wannan duk da babu wani cikakken bayani na tarihi da yake nuna a makka ne to amma haka ya kamata a fahimta a makka ne domin a makka a lokacin ne aka aka yi ta saukar da dokoki da suka shafi akida abinda zai nuna wa musulmi ga yadda aqidar musulunci take don a tsarkake aƙida daga dukkan abin da yake shirka ne don a wannan lokaci musulmi ba su dade da gane da shiga musuluncin ba haka suna buƙatar su san duk abin da yake aqida ne kuma a riga a sa musu katangar karfi kar su shiga cikin dukkan abin da zai zai kawo matsala ga tauhidin su kaga a nan ne ya kamata a yi hana ba a madina ba bayan aqida ta riga ta ta gama shiga zuciya an gama fahimtar ta ana batun hukunce-hukunce ne na ibada kuma a dawo da annan hannun agogo baya ba zai yiwu ba annabi ya kyale su a makka su yi ta zuwa makabarta ba wata doka sai kuma an zo madina lokacin da akidar ta samu kafuwa sosai a zuciya kuma a hana su kaga wannan kwata-kwata ba zai karbu a zuciya a abin a fahimta ba hankali ba shi yasa za ka iya cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su lokacin da ake makka ziyarar kabari domin a samu aƙida ta su gama fahimtar su gama gane ta bayan kuma an yi hijira an koma makka a an koma madina bayan aƙida ta gama ɓargawa cikin zukata an gama fahimtar ta ce to shikenan yanzu kwa iya zuwa zuwa makabarta don sun san me za su yi ba za su je su yi abin da yake shirka ba wanda shine abin da kowa ya kamata ya fahimta abu na hudu wanda yake tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace a makabarta hadisin Anas ya ga wata mace a daidai wani kabari tana tsugunta tana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqillaha wasbir ki ji tsoron Allah ki yi hakuri kaga anan ya umarce ta ne da jin tsoron Allah da hakuri amma bai ce ta tashi ta bar wannan guri ba wanda da a ce zamanta a gurin gaba ɗaya haramun ne to annabi ba ma wannan ba magana ta yi hakuri zai gaya mata ba hakurantar da ita zai ba zai tsawata mata me ya fito da ita zuwa makabarta bayan an hana sai ya zama ya barta amma kalmar da ya gaya mata shine ta yi hakuri ta jure ta ji tsoron Allah ta yi hakuri ta jure wanda a lokacin ma har bata fahimci waye ba har take cewa dan dai kai abin da ya same ni bai same ka ba ba san annabi bane sai daga ake cewa innahu rasulullah sannan ta bi shi gida don ta ba shi hakuri ta kuma nuna masa bata san shi ne ba hadisin da ta je ta samu ma gidan babu ma wani mai gadi ba yadda aka saba sanin gidan masu mulki ba a shi gidansa wanda duk ya zo ya kwankwasa zai ji zai samu izini ba tare da ya samu wanda za su koro shi ba ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da hakuri cewa bata san shi ne ba har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai inna masabru inda sadmatul ula ai ana hakuri da juriya lokacin da musiba ta faru a karan farko wato a lokacin ake gane juriyar mutum da sa to kaga wannan ba ya nuna halaccin mace ta kai ziyara wato ta kai ziyara kabari kuma wannan hadisin shi ma a makka a madina abin ya faru ba a makka bane bare ka ce ai ta yuka kafin a hana saboda wanda ya ruwaito hadisin Anas ne Anas kuma a Madina ne uwarsa Ummu Sulaim ta zo da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana dan shekara goma ta ce ga hadimi nan ya maka hidima a Madina ne wannan abin ya faru saboda kaga shi kuma shi yake ba mu labarin abin wanda zai nuna mana cewa wannan kissar a Madina ta faru ba a Makka ba balle a ce kafin a hana ne bayan an hana da bayan an hana ne ba zai batta ba don haka wannan shi ne abin da yake nuna halaccin mace ta je ziyara gabari. matsala ce da aka samu saɓani da yawa daga cikin malamanmu na sunna musamman a malaman hanabila suna haramta wa mace ziyarar makabarta kwata-kwata cewa haramun ne dogaro bisa hadisin la'anallahu za'irat al don kalmar za'irat ba daidai take da kalmar zawarat ba kalmar za'ira tana nufin mai kai ziyara kaga kenan Allah an ci macen da take kai ziyara makabarta kenan dukkan wata mace wajibi ne ta ta guje wa kai ziyara makabarta in ba haka ba ta shiga karkashin la'anta dogaro da wannan ruwayar yasa suka haramta wa mace kai ziyara makabarta wanda kuma wasu daga cikin malamai suka saba musu tun na farko kamar yadda muka faɗa maganar nawawi maganar ah, shaukani su su ah, hajar su badruddin al'aini da sauran malamai da yawa waɗanda suke ganin wancan hadisin za a fassara shi ne da ruwayar zawarat za'irat anan nan mahmulatun ne ala zawarat tunda akwai lafazin da ya zo da yake nuna zawarat mai yawan kai ziyara to ya kamata a bar shi a haka kada a ce mai ziyara domin mai ziyara ba daidai yake da mai yawan kai ziyara ba kuma dirasa ta hadisi ta nuna cewa ruwayar za'irat ruwaya ce shahazza ruwaya ce da bata inganta ba ruwayar zawaran ita ce ruwaya da ta inganta duk da cewa an samu wanda suka kafe akan kokarin su inganta ruwayar za'irat so za a riwayar zawaran kamar babban malamin mu Hamad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala har risala yayi akan haka domin kare ra'ayin cewa mace ba za ta ziyarci kabari ba don haka ra'ayi wanda ya fi kusa da dalilai kamar yadda kuka ji su shine ra'ayin da yake cewa ya halatta mace ta kai ziyara makabarta amma ba wai ta mai da abin dimin da'iman ba kullum tana kai kawo in aka bude wannan kofa to mata zuciyarsu tana da rauni wata rana za a je a ga suna yin abin da bai dace ba ko dai a same su suna koke-koke da murya wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mayyita yu'azzabu bi buka'i ahlihi yani wanda an hana yin wannan ko kuma su mai da gurin kamar gidan biki kawai a caɓa kwalliya a tafi kamar da yanzu za ka kamo mace zama tana caɓa kwalliya a tafi asibiti aka saboda yawan zuwa kullum yaro ita da yaro duk wanda to sai aka mai da ma asibiti kamar gurin da za ki je ki haɗu da kawayenki a yi meeting point a asibiti har ma ƙarshe asibiti take kuma ta koma kasuwa kana zuwa asibitin murtala ta kano kan kasuwa ta koma kuma kasuwar ba ta mata su suka fi yawa haka duk wacce take da dan abu kunshe kunshen sayarwarta to a asibitin murtala za a haɗu a abin da za ta nemi izini zan kai yaro yana masassara yana mura yana zazzabi yana waye zan kai shi asibiti shikenan damun mahaɗa ce can daga nan kasuwa ta tashi duk mai wani tsofaffin kayanta za ki so ta karyar to nan za ta samu masu saya duk mai sai kayan da take so ta sayar a nan za ta samu kwastomomi wanda kuma al'asulu shine wanda duk zai zo wannan guri larura ce ta kawo shi ba wani abu ne da zai mayar da shi kullun yau da gobe to amma saboda su zuciyarsu tana da rauni a haka sai suka mayar da gurin kamar guri ne na ainihin nuzha guri ne na shakatawa to wannan ta sa aka hana su yawan kai kawo amma idan abin zai faru ɗaya bayan ɗaya haka lokaci bayan lokaci to wannan baya cikin abin da aka hana wannan shi ce magana mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malaman sunna game da ziyarar mata kabari mala ya ce idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana allazina yattakhizuna ala alqubur almasajida idan har annabi sallallahu alaihi sallama ya la'anci waɗanda suke mayar da makabarta masallatai wa juna alaiha dawa suke sanya fitulu su haskaka sanya fitulu duk da cewa wato ruwayar la'anta bata inganta ba sai dai yana daga cikin abin da bai halatta ba a shara'ance saboda wasu dalilai kuma daban kasancewar makabarta ba wato makabarta ba daidai take da sauran gidaje na duniya ba wanda mai rai yana bukatar ya ga haske ya kuma amfanu da haske sabanin wanda yake cikin kabari hasken da zai amfani shi ne hasken aikinsa ba hasken fitila ba to a ga a ɗauki fitilu musamman a da da ake bukatar a zuba mai a yi waye a yi waye a cikin fitilu a je a sassa su a cikin makabarta wannan ya saba wa abinda musulunci ya nema ga musulmi na ya kula da dukiya kada ya yi amfani da ita a cikin abinda ba zai yi abinda ba shi da amfani Allah maɗaukin sarki ya hana almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura kada ku dinga tabziri wato almubazzaranci da dukiya wannan aikin shaidan ne shaidan kuma mai yawan butulci ne ga ubangijinsa haka musulunci ya hana tozarta dukiya kamar yadda zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa wa an ida'atil mal ya hana tozarta dukiya wulakanta dukiya wato almubazzaranci da dukiya haka wannan fitilu suna daga cikin abinda za ka kira wasu almubazzaranci ne ga dukiya alhayu ahwaju ilaiha mun da yake da rai shi yafi abin da shi yasa sai na abubakar lokacin da yake wasici game da likafanin da za a yi masa shi caka a yi masa likafani da wani abu mai tsada ya ce domin tufa mai tsada mai rai shi yafi bukatar ta ba wanda yake ya rasu ba baya da bukatar tufa mai tsada domin sa shi a cikin tira mai tsada a yi masa likkafani da ita akwai ta dukiya saboda haka ko ba wani ko ba komai ko babu wannan nassin a daga wasu nasu suka za mu fahimci wato haskaka sanya fitilu, ana haskaka wato makabarta a koda wanda lokaci wani abu ne da shari'a ta ta abin nan akwai hadisan da suka hana addafnu lailat wato zuwa kai gawa cikin dare a nan sanar sai ya hana kai gawa kaga ba za ka ce to ai za a kai gawa da daddare ba to ai wannan ma an ce ka hakura har sa gari ya waye ba idan ka kai gawa cikin dare ba bare ka ce akwai buƙatar a sa fitulu saboda masu kai gawa da daddare to shine Bala yake cewa idan annabi sallallahu alaihi ya la'anci waɗanda suke mayar da makabarta ko suke masallatai akan makabarta suke sanya fitulu fa kaifa yastahillu musulmin, an yaj'ala hadha a wa qurba to ya za a yi musulmi ya halatta wa kansa cewa yin haka da'a ci ga Allah ko neman kusanci ga Allah kamar yadda muke ganin wasu suna yi a makabarta ainihin a gina masallatai a yi gine-gine a kanta a yi mata ado a yi mata kwalliya a gina tibab a yi abin da ma da yawa wato a mai da makamarta wani yanayi da gidajen talaka da yawa ba su samu wannan gatan ba masu rai amma kabarin wani an yi masa abin da an shimfiɗa da ruma an shimfiɗa kafin an sanya turaren wuta an yi waye an yi waye haka za ka samu kabarin waɗanda ake girmamawa ko da yadda su ko ba da yadda su ba an mayar da kabarin kamar wata wato fada ce ta wani masaraki eh, wanda yake <clears throat> mai ji da sarauta an ta gurin an yi masa tayil an sa masa kayan ado kayan alatu iri-iri ga masu kula da gurin akai-akai kullum za a ita ainihin sanya turare da turaren wuta baya yankewa to kaga wannan baya daga cikin koyarwar addinin musulunci sannan malam yace wa fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim an amirul mu'minin ali ibn abi talib daga sarkin mu'minai ali dan abu talib radiyallahu ta'ala anhu qala yace بعثني sallallahu alaihi wa sallam عليه وسلم فأمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته yake cewa annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya aiko ni fa amarani ya umarce ni Allah a da'a kabran mushrifan illa sawaitahu kada in illa kada in bar wani kabari mai tudu face na daidaita tudunsa wala timsalan illa tamastuhu kada in bar wani mutum mutumi face na ruguje shi na rushe shi wannan hadisi ne da ya tabbata cikin sahih muslim kuma ya tabbata a cikin wasu littattafai ma na shi'a imamiyya akwai shi a cikin furu'ul kafi na alkulaini mujalladi na biyu shafi na 226 akwai shi a cikin wasa'ilu shi'a na al'amiri na alhurul amiri a juz'i na biyu shafi 870 don haka kaga su kansu shi'a imamiyya sun yarda akwai wannan hadisin ba hadisi ne da mu sunna kawai muka takaita a kansa ba a sha'anar sallallahu alaihi wasallama gashi sai na ali da bakinsa yana cewa annabi ya tura shi kada ya bar wani kabari mai tudu sai ya daidaita sudunsa kada ya bar wani mutum mutumi face ya ainihin rusa shi ya kawar da shi kenan wanda ya nuna sunna ba a yadda a yi kabari mai tudu ba sawa'un kabarin babban mutum ne ko ba na babban mutum ba ne na wali ne ko ba wali ba ne imam ne ko ba imam ba ne shehi ne ko ba shehi ba ne kowane ne a yi kabarinsa madaidaici ba mai tudu ba daidaitan da za a iya fahimtar wannan kabari ne sannan ka a sanya shi ya zama musannaman wato mai tozo a yi masa tozo a a daidaita shi a shafe samansa kada ya yi sama da yawa a bar shi bakin gwargwadon da za a iya fahimta cewa wannan kabari ne kada a taka to kaga idan har an hana wannan wanda kuma wannan shi shine abinda malamai na musulunci suke a kansa kan cewa haramun ne daga kabari ya yi tudu da yawa haramun ne a yi shi ya yi turo wanda ita ce maganar almajiran imam ahmad da yawa daga cikin kuma abin ashabu shafi'i da malik duk sun yi wannan magana to kaga yana daga cikin wato daga kabari a gina kubba a kansa a wani gini a kansa wato ko a a yi masa wato wani gini da za a zagaye shi a ta da katanga a gine kabarin da shi da bulu a yi siminti ko a yi masa ɗaki a zagaye shi a sa mai gadi a yi tayils a ciki kame da muka ga kaburburan da yawa daga cikin waɗanda ake girmama an mai da su haka ko dai waɗanda ake zaton a nan aka binne su an zo an killace gun an yi gine-gine ko da kuwa a tarihi bai tabbata cewa a nan aka binne su ba amma dai waɗanda suke so su ci wato da wannan kaburwa waɗanda suke so su rika 419 da wannan sun yadda cewa a nan aka binne mutumin ko kuma a shi mutumin saboda karka cewa tun yana da rai ya sa ma a yi masa kamar da muka goshe hunai sun yi hakan sun sa an gina musu makabartarsu tun suna da rai an je an ɗau tsawonsu kamar yadda tailor zai ɗau management ɗinka yanzu zai maka tufa an ɗau tsawonsu an je kuma an yi musu ginin ila ma sun je sun dudduba cewa eh faɗin ya yi eh a ɗan ƙara ko a rage sun duba abin da kansu aka ci gaba da gyara gurin da liƙe-liƙe da abin nan har suka mutu kuma aka je aka binne su a gurin wanda kuma aka kawo waɗanda su kuma da wannan za su ci gaba da cin abinci duk wanda zai zo sai ya isa zai aje wani abu mai tsoka sannan a buɗe masa kofa ya shiga wannan sannan kuma ya ƙaddamar da bukatunsa don abin da yake bukata kuma sai ya gaya wa shi shi wannan wali ko wannan shehin shi kuma ya biya masa bukatarsa don saboda wannan abin da aka yi wa kabarin zai sa awam wanda ba karatu suka yi ba su ɗauka cewa eh wannan ba daidai yake da sauran mutane ba tunda da daidai yake da sauran mutane kabarinsa sa za a yi masa haka tunda har aka ware kabarin sa aka yi masa kubba aka yi masa gine-gine aka yi masa tiles aka yi masa lalle wannan daban yake don haka ba iya neman wani abu a gurin sa ba Allah ba jahilai sai suka mayar da shi gurin da za a kaddamar da bukatu kamar yadda kafirai suke zuwa su kaddamar da bukatunsu a guraren gumakansu to su ma sai suka rika mayar da wannan gurin kaddamar da bukatunsu ko wani abu da ya dame su ya yaye musu ko wata bukata da suke da ita ya ba su wanda wannan kuma a musulunci shirka ne ga Allah shirka ne da Allah bai halatta ba har ya zama da wasu za su yi tattaki mai nisa daga garuruwa mai nisa domin su je ziyarar wannan hubbara wanda kaga ba dan an yi wannan ba to watakila musulmi ba za su fada cikin irin wannan ba to wannan shine abinda imamu shaukani imamu shaukani yana da yana da risala da yayi akan haramcin daukaka wato haramcin daga daga abin nan daga daga daga sunan shi sharhu sudur fi tahrim raf'i al-qubur wato bayanin da zai wato gamsar da zukata akan haramcin daga kaburbura a daga su yi tudu ko a musu gine-gine har yake cewa mun samu labari da dama shauka ne yake cewa mun samu labari da dama wanda ya zo mana cewa da yawa daga cikin waɗannan da suka mai da kaburbura wuraren neman buyan bukatar su idan wata rantsuwa ta kama ɗayansu suna rikici da wani aka nemi ya rantse to in cewa aka yi ya rantse da Allah ko karya yake zai rantse da Allah ba zai damu ba amma in cewa aka yi ya rantse da wannan mutumin da yake girmamawa da ke kwanci cikin kabari to falan zai dauka eh wannan rantsuwar da girma ba zai iya yin ta ba sai kaga ya kama ya kama ina karshe ma ya dawo ya ce eh gaskiya ba zai iya wannan rantsuwa ba kuma ya da shi shine ba da gaskiya kaga ya yarda ya rantse da Allah akan ƙarya amma bai yarda ya rantse da waliyinsa ba ko kabarin waliyansa akan ƙarya akan abin nan akan ƙarya ba bai yadda yi wannan ba wanda shauka ne yake cewa kaga wannan abu ne da yake nuna cewa shirkar da wannan yake da ita shirka ce ba kankani ba shirka ce da ta kai ko ta ma fi shirka wanda zai ce salisu salata ko saniya naini Allah ɗayan biyu ko kuma Allah ɗayan uku to shi ne ya kira ga malaman addini da sarakunan musulmi akan su tashi su yaƙi wannan su ga cewa sun kawar da abin da yake bauta ce ga wani Allah ba Allah ba wannan tun a zamaninsa mutumin Yaman ne kuma Yaman akwai shi'a zaidiya wanda ita ma ta cika da bid'o'i domin shi'a irrafida imamiyya sun yi tasiri a kansu don haka abin da ya shafi girmama kaburbura da waliyai shi ma ya fantsama a cikinsu don haka a tun a wancan lokaci shin karni na goma sha biyu yake kokawa da wannan abin da yake faruwa a garinsu yake cewa wannan musiba ce wajibi ne a tashi a yi inkarin wannan abu ce wannan shirka ce wacce take bayyananniya har ma yake kawo wasu baitoci guda biyu ke cewa laƙar asma'ata launadai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi wa launaran na fakta biha a walakin an ta tanfi kofin ramadi ce matsalar waɗanda kake kira ba ma sa sauraronka ba su ma san kana yi ba to ihu kake amma kamar a cikin matattu kake yin sa ba san kana yi ba dan asma'ta launa dai ta hayyan da me rai kake kira da ya saurare ka kamar wanda kake kira kamar matacce ke ba rai tare da shi ce da a ce wuta ce kake hurawa to sai ta kama amma kaje kana hura toka kaga ba za ta kama ba wato shi kansa ganin yadda abin yayi tsamari a cikin al'ummarsa har yake fahimtar cewa wannan abu ya yi ƙarfin da za a daɗe ana yaƙarsa ba ba a ciwo ƙarfinsa ba to haka mu ma yanka kula duk da abubuwan sun yi sauƙi a kan da kuma a nan ƙasarmu akwai sauƙi a kan wasu ƙasashe ba don kome saboda tsayawa da aka yi da da'awar sunna ba ji ba gani ba dare ba rana wanda ya yi tasiri kwarai da gaske wajen a rage kaifin wannan bida, amma ba wai an bice ta ne gaba ɗaya ba har yanzu tana nan musamman mutanen da suke rayuwa a ƙauye ilimi bai kai gare su sosai ba har yanzu suna da aƙidar cewa akwai wasu kaburbura da za a je a roƙa a sanar da bukata ko bukata ta biya akwai waɗanda za a kai wa dabbobi akwai waɗanda za a kai wa kuɗi ko wanda ma za a kai musu gwalagwale tara musu akan cewa su ne wakilan waɗannan waliyan da ke kwance a cikin kushewa su kuma ne za su baka dama har ka faɗi bukatunka da kake da shi a gurin waliyi wanda wannan babu shakka shirka ce da Allah ya kamata a tsaya a ga an yaƙe ta kuma ba za a gushe ba ana magana akan wannan wannan shine bambancin da'awar da mu muke kanta da kuma waɗanda suke abokan mu suma mu suke kai mu har kullun cewa muke al'umma ba za ta rayu ba sai da tauhidi sai da kadai ta mahalicci dukkan wata zahira da take ta shirka ce ya kamata a ayi kokarin yakatta a kawar da ita kada a bar ta ci gaba da zama cikin al'umma matukar dai ana da hanyar da za a kawar da wannan zahira to ya kamata a kawar da ita kuma a ci gaba da nusar da mutane su gane domin galibi waɗanda suke fadawa cikin irin wani shirka wani lokaci sai ka samu jahilci ne musu kartutu shi yasa ba ko da yaushe ne zaka iya kafirta mutumin da yake fada cikin wannan shirkan ba duk da ga shirka ce ba za ka fasa cewa mata shirka ba ba za ka fasa kiranta shirka ba ba za ka fasa kiranta kafirci ba to amma wannan ba shine yake nufin ka kafirta ko ka shirkantar da wanda ya yi ta ba akwai bambanci kullum ko muna faɗarsa duk da cewa wani lokaci da gayya akan watsar da bayanin da muke yi a ce muna kafirta dukkan wani musulmi wanda ya saba mana wanda ko ba haka bane mu abinda muke bayani shine abinda Allah ya ce da shi kafirci ne ko shirka ne to a bar shi a yadda Allah ya da sunan da Allah ya kira shi ba mu da iko dan hukuncin wannan ba na mutum bane baka da iko ka kira abu shirka ko kafirci haka kawai don tsabar ra'ayi ka ce wa abu kaza shirka ne ko kafirci ne baka da baka isa ba idan a musulunci hatta halal da haram ba a hannun hannunka yake ba to ina ga shirka kuma da kafirci wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون idan har halacci da haramci ba a hannun ka suke ba to ina kuma kafirci da imani babu shakka Wani ba a hannunka suke yake ba don haka abinda Allah ya kirawo kafirci ko shirka a alkur'aninsa ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi a hadisinsa to ka karanta shi a yadda yake ka fassara shi a yadda yake ba ka da damar ka ce ai ni ina zaka a kira abin kafirci ko ka a kira abin shirka ka kira shi yadda yake domin wannan hukuncin Allah ne ba naka bane abinda kuma ya shafi zartar da hukunci akan wane da wane to wannan kuma akwai dokoki da ka'idoji da sharuɗa waɗanda malamai suka yi bayaninsu wanda kuma doron alkur'ani suka duba da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen bayaninsu wanda su ne shuruɗut takfir da mawani'ut takfir wanda mun sha mun sha fadar su kuma muna nanata su don haka duk sanda muka zo wannan bayani ba za mu gushe muna nanatawa duk da shi abokin musuma har kullun ba zai yi maka adalci ba in ya tashi sai ya shafe dukkan wasu bayanai da kake sai ya ɗauko bayanin da ba shi kai ba sai ya ce haka kake nufi don haka a ka'ida ta da'awa ta sunna haka kawai don ga mutum ya aikata abin da yake kafirci ne ba daidai ba ne ka ce masa kafiri don ganinsa ya aikata kafirci akwai dokoki da matakai da ake bi wajen a tabbatar da kafircin ya ko ya kafirta ko bai kafarta ba wanda kuma wannan aiki ne babba malamai suke da ikon yin wannan aikin ta hanyar bayani ta hanyar fitowa da abin da shi yasa za ka zartar da hukuncin kafiri wanda ya kafirta a kashe shi ake barwa shugaba na musulunci shugaba na al'umma wanda yake al-imam azam shi ake danganta wannan in idan aka bar abin hannuna da hannunka da hannun wani da wani shikenan sai mu ta kashe juna shikenan duk sanda nake ganin abu kaza da kai kafirci na sai in fada maka kai ma kana ganin abin da nake yi kafin na sai ka fada maka ce Allah ya ce a kashe kafiri kaga <laughs> anan kuma rayuwa sai ta hausu ne shi ya za mu ga hadisai na annabi sallallahu alaihi da yawa idan aka ce ga wani yayi wani laifi wanda ya cancanci kisa sai ka ji sahabi ya ce wa manzo Allah da'ani ya rasu a kyale ni sai ya nemi izini ba kawai tashi yake bai make shi annabi ya ce kayi min daidai kuma za ga sau tari annabi ya ce a a kyale shi a kyale sai ya faɗi wani uzuri wanda gashi dai ya yi kafirci amma annabi shi ku kyale shi ku kyale shi wanda ya zo ce ya rasulullahi ba ka yi adalci ba ka yi mana adalci ko ya rasulullahi wannan rabon da kai ba dan Allah ka yi shi ba ka yi san kai ka yi san zuciya wanda duk zai ga manzo Allah wanda ya kafirta kafa sabai suke a kyale su kashe annabi ce ku kyale shi gane shi kuma ya tafi to irin wannan irin wannan ya faru a wasu zaka samu da munaficin da mummunan zuciya suka yi wasu kuma zaka samu bisa rashin sani suka yi kamar irin su ibn Abi Balta abinda yana jasusiya jasusiya a musulunci hukuncin ta kisa ne kamar yadda muka sani hatta a dokoki na na mutane ma wanda ba na Allah ba in aka kama dalle leƙen asiri kashe shi ake yi ko a masa ɗaurin rai da rai to wannan gashi ya tabbata ya yi jasusiya ya gaya wa kafirai a siran annabi sallallahu amma da aka ce za a kashe shi a uwar yake ta kyale in kashe shi har ma kira shi munafiki annabi ya ce a'a baka san ya je yakin badar ba wannan babban aikin da ya yi na lada da annabi Allah ya ce ya eh, malo mashi to sai ya cece shi kuma da yake ba yi ne da nufin cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗi uzurinsa sai annabi ce a kyale shi shi sa za ga hukuncin yana gaban al'imamu la'azam na al'umma shi zai yanke cewa eh wane ya cancanci a yi masa kaza a yi masa kaza wane kuma bai cancanta ba ko da kuma ya cancanta akwai uzuri kaza kaza da zai sa a kyale shi ku kyale shi to shi yasa hukun zartar da hukuncin rida baya a hannun ɗaiɗaiku da yana hannun da ku tabar gaza za a yi ana hannun kai kawai da ka fito yau ka tsinci wani a gaban ka yana wani abu da kake ganin riddace shi kenan sai ka sai ka kawar da shi to kai ma akwai wani can shi ma yana ga kai ma ridda kake <laughs> to kaga sai rayuwar ta zama a cikin to shi yana za ga tsarin addinin musulunci tsari ne wanda yake tabbas tsari ne wanda zai sanya a samu daidaito a cikin al'amura in aka kauce masa biyar da aka kauce sai ka kuma an shiga an shiga wata hatsaniya wacce ba ba mai kyau ba to shi yasa mu ahli sunna kullum muke nanata wannan ka'ida din ba za mu fasa kiran kafirci da sunansa ba ba za mu fasa kiran shirka da sunanta ba ba za mu fasa kiran bid'a da sunan bid'a ba ba za mu fasa kiran ma'asiya da sunan ma'asiya ba wannan ba mu muka rada mu su wannan ba Allah ne haka addini ne na Allah babu da iko mu canza shi zartar da hukunci kuma akan daidaiku wanda yayi kaza wanda yayi kaza wannan kuma ba yake mu bane mu aiki mu mu ilmantar mu sanar mu abin nan akwai waɗanda Allah yake ba su wuka da nama a hannunsu su kuma su ne wanda za su tashi su abin nan shi malami har kullum faɗakarwa ce aikinsa amma ba ya ɗau wato hannunsa ya ce zai kawar da wannan ya bige wannan ya bige wannan ba wannan ba aikin malami ba ne aiki ne na shugaba in ya yi shi ke in bai yi ba kuma Allah yana ganinsa Allah zai tambaye shi ranar da babu wata ansa kuma da zai iya ba wa Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was was salatu ala والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداه إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani yake tambayar cewa wani yake tambayar cewa akwai hadisi a cikin sayar bukhari wanda masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kai doka za ka kafa mun kenan koya masu sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke kafa hujja da shi akan cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza addini bayan annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadisin ala ibn al-musayyib a cikin littafin a cikin wanda ya ruwaito daga albara ibn azif a cikin al bukhari wanda shi al-ala ibn musayyib yake cewa ya hadu da bara ibn Al-Casib azif yake cewa ka ji daɗinka ka more ka abuci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sahibta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kunta ma'ahu fi man baya tahta shajara kana kuma tare da shi lokacin da aka yi masa mubaya'ar hudaybiya a karkashin bishiya yake masa murna da samun wannan matsayi matsayin kai sahabi ne na manzo Allah kuma bayan haka kana cikin waɗanda suka ziyarci wato suka samu shiga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a wacce mubayar da aka fi sani da bai'atul ridwan to shine sai shi bara ibn azib yake cewa yake cewa to ai baka san wato abinda muka farar ba daga baya wato bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ce to wannan ya nuna kenan sahabbai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sun kirkiri wasu abubuwa wanda yake nuna sun canza addini wannan da ita ce hujjar babu shakka wannan hadisi yana cikin hujjar da masu son su zagi sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suke kawo shi kamar yadda tijani samawi <clears throat> tijani samawi mai littafin su mata daitu ya ka kawo a cikin littafansa cewa gashi a littafan sunna kuma ko ruwaito cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun canza addini bayansa tare da cewa sun san irin abinda su waɗannan sahabbai suke nufi da maganarsu sun san irin matsayin da Allah maɗaukin sarki ba wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi matsayinsu a cikin sunnarsa amma suka rike irin waɗannan kalmomi da sahabbai suke faɗa na tawalu'u da kuma nuna su ba wasu bane a gaban Allah da kuma nadama ga abin da ya faru na fitintinu na yaƙe-yaƙe kun san bayan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin kashe usman an samu fitintunu da yaƙe-yaƙe wanda wasu sun goyi wannan bangaren wasu sun goyi wannan bangaren wanda daga baya dukkanin bangarorin biyu suka rika nadama har shi kansa na ali ya rika nadama yana cewa ina ma ina ma a ce na ali baya duniya kafin faruwar wannan abu da shekara 20 ma wato ina ma Allah ya karbi ransa kafin ya ga wannan abin da lokacin da ya ga mutane ana ta karkashe su a waqatul jabal abin da ya faru lokacin fitowar sai da tana aisha radiyallahu ta'ala anha da ya ga yadda mutane ake ta karkashe su ya runguma sai na hussein alhassan ɗansa yana cewa ina ma ba na duniya na bar duniya kafin in ga wannan da shekara ashirin to yana da damar fitowarsa har shi hassan da wanda yake al albidai wa nihaya ta ibnu kasir yake ce masa daman na ne na maka nasiha cewa kakkai wannan fitar yace to ai ban san abin zai kai haka ba wato shi kansa ya rika nadama da wannan abin da ya faru a tsakankaninsu to sahabbai kamar yadda aka sani kowane mumini baya jiji da kansa cewa shi wani ne in ma ya ji wani yana ɗaukaka matsayinsa to zai nuna cewa Allah dai ya san shi yana da wasu kurakurai sai kuma dai Allah ya masa gafara ya masa rahama kullum kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum mumini ganin laifinsa yake zunubinsa gani yake gashi nan kamar karkashin dutse yake zauni, kuma dutsen na rawa zai faɗo masa yayin da shi kuma wanda ba mumini ba yake kallon laifinsa kamar kuda ne da yake yawo akan hancinsa da ya sa hannu zai ture shi kaga bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba to sahabbai suna cikin waɗanda kullum suna tuhumar kansu sai na umar ba shi yake bin shi bin huzaifa yana cewa kaji manzo Allah ya kira ni cikin munafukai duk da matsayin da yake da shi da darajar da Allah ya bashi a musulunci amma wannan fargabar da tsoro bai gushe a zuciyarsa ba wanda kuma ita ce sifa ta mumine wallazina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un su ne wanda suke aikin da duk za su yi amma zuciyarsu tana tsorace zuciyarsu na kadawa kamar yadda kace a hausance hanjinsa yana kadawa duk da gashi yana aikin amma yana jin tsoro kamar yadda Allah ya sifanta su kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su kwana suna sallah da asuba kuma su ta neman gafara kaga ba su yi tinkaho da takama da sallar su ba sun kwana suna sallah amma asuba suna jin su masu laifi ne suna neman Allah ya gafarta musu to haka bayan Allah suke da haka sahabbai su suka fi kowa sifantuwa da wannan sifar kullun suna hazmun nafsi suna nuna su ba wasu bane suna jin tsoron gamuwa da ubangiji don haka lokacin da shi al'ala ibn musayyib yake cewa ka ji daɗin ka ka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam kai bai'atul ridwan bai'atul ridwan duk waɗanda suka yi bai'atul ridwan Allah ya ce ya yarda da su faqad radiyallahu anil mu'minin إذ يبايعون يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا Allah ce ya ji ya binna ya yarda da waɗanda suka yi masa mubaya'a cewa ya yarda ba wai zai yarda ba radiya ya yarda wanda bara ibn al azib yana cikin su su su dubu ne da ɗari hudu yana cikin su Allah ce ya yarda da su kuma ya san me ya a zuciyarsu kaga inda a ce munafici ne a zuciyarsu ba zai ba zai amince musu ba ya wanke su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai halarci eh, abinda la yadkhulu la yadkhulu nar man baya a tahta shajara wanda duk yayi bai'atul ridwan to ba zai shiga wuta ba wanda su adadin su su su dubu ne da hudu kamar yadda yazo a hadisin Jabir Albara ibn Azib yana ciki ga shaida da Alkur'ani ya musu na ya yarda da su Allah ce ya yarda da su amma duk da haka ba sa tinkaho da wannan su rika jin cewa ai mu mun riga mun haye ku da saura sai ku je ku yi tafa fuska irin mu ne kaga ai shikenan mun samu abin da zamu a ah, kai ina mu ai tuntuni mun karbi tiket din mu ko yau kuke jira sai ku je ku yi ta fama mu mun gama kullun rena kansu suke yi wanda ita ce ɗabi'ar mumini to kaga wani mai mugun nufi sai zo ya amfani da kalmar da ya kamata ka kara jinjina musu da ita abinda za ka yabe su da shi sai ya mai da shi suka tare da cewa duk malaman da suka yi bayani akan hadisin sun yi bayanin wannan kuma bara ibn azib yana cikin wanda suka halarci bai'atul ridwan kamar yadda hadisin yace kunta mimman baya tahta shajara kana cikin waɗanda suka yi wannan wanda kuma duk an abin da su sai ce kai dai baka san me muka farar ba bayan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin wannan fitintunu da suka same su na fadace fadace suna tsoron kada Allah ya tambaye su me yasa haka ta faru haka suna jin tsoron wannan haka sun yi kokari su yi farauto irin wannan suke da sai a farauci zukatan masu rauni sai to gashi ma a cikin bukari sahabbai sun ce mun canza addini ana ba ba inda suka ce mun canza addini da suka faɗi haka illa iyaka zai suna kokawa da halin da suka samu kansu a ciki ne a game da sai ke cewa muna gama binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ankarna anfusana muka kasa gane kanmu sai kuma wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum shi ma an kawo shi a matsayin cewa sahabbai sun canza addini annabi ya ce lalle za ku bi tafarkin waɗanda suka gabace ku ko da za su shiga ramin damo walau da kalu zuhra dabbin lattaba'tumuhu sai kun bi su sami suka ce al yahudu wan nasara qala faman yahuda da nasara suka ce annabi ce to suwa shi ma aka ce to wanda ya nuna annabi ya ce sahabbansa sai sun canza kaga wannan lafazin la tattabi'unna al'umma ake magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu hakan. wanda za su bi ta farkin yahudu da nasara don abin da bai yahudu ko nasara zai sai ya bige su kaga su ba su kokarin kwaikwayon sa ko da abin akwai wahala akwai wahalarwa to amma an mai da shi gayu an mai da shi abin nuna wayewa sai ka ana yin sa abin da zai zama matsala ga mutum a rayuwarsa sai kaga ga saboda kawai an ce zamani ne ya zo da abin sai ga shi ma da shi ake yi wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam walau dakalu zuhra dabbin lattaba'tumuhu tsare-tsare da dokoki da za su shimfiɗa wa kansu wanda kuma zai zama musu matsala kuma sai ku aro ku sa wa kanku ku sa wa kanku tsare-tsaren da karshe za su zama muku matsala ba abinda ya muka fuskanci al'umma musulmi ta fuskanci lokacin da ta bar shari'a ta addinin musulunci ta bar sai ta shiga cikin rudu ta shiga cikin dimuwa ta rika kawo abubuwan da da karshe zai cutar da ita to da shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na al'umma sai suka ce ai sahabban sai yake nufi kaga wannan mummunan wato shi ba shi a ciki ba jama'arsa a sahabbai kawai ake nufi to ba bai baiti kenan a ciki to in dai lafazin nan bai ware ya ce sahabbai ba ya ce unna, maganar nan kuma za ta kunshi kowa dan me zaka ware wasu sai ka ce a Ali Hassan da Husaini da Imma duk gaba ɗaya suna cikin lafazin me ya fitar da su zaka ce rayuwarsu da sirarsu ta fitar da su su ba sa ciki to su ma sahabban haka ne rayuwarsu da sirarsu da ɗabi'arsu da aƙidarsu ta fitar da su don me za ka sa su ka ware waɗancan kaga wannan shi ne tsabar son zuciya da kuma ƙoƙarin sai dai an ci mutuncin sahabai ko ta wani yanayi ne yau ma taɓa jin wanda ya ɗau wani hadisin dai ya zagi sahabi da shi ba ko da ya rubuto sunaye dan na ruwat ne na ruwaya ne wai yana son a yi masa bayani kana neman sunayen ruwat ka ka samu littafin da suke magana akan masu ruwayar hadisi in kana dogon bayani ne to ka duba littafan da suke manya-manya kamar tazibul tazib ko tazibul kamal da Mizi, ko mizanul itidal na zahabi ko sayar alamin nubala da sauran dai littafai wanda suke manya in kuma dan takaitaccen jawabi kake ka samu irin su takribul tazib amma yanzu na gaya maka ma anan ba da wani amfani tunda ba lalle ma ka rike abin da za a faɗa ba eh, yana su abu zinar su hammam ibn munabbe su amr bin shu'aib an abi an ji subahas ibnu hakim wannan duk masu ruwaya ne wanda suna da silsila da suka ruwaito hadisai da su kuma bayani akan su bayani ne dogo amma in dalibi ne yake tambayar to ya kamata ya samu tahzibut tahzib dan duk waɗannan ka fada min rijalit tahzib zaka same su a cikin tahzibut tahzib kowanne ka koma ka ga sunansa al'ala ibn abdurrahman koma harfin ayin zaka same shi a cikin harafin ayin abu zinad koma cikin kuna shin alkuniya za ka ga sunansa sai ka duba kuma sunan a cikin a layin da yake sunan abu zinad abdullahi bin zakawan sai ka koma abdullahi bin zakawan za ka samu sunansa haka dukan wanda ka kawo kowanne ka koma karkashin sunansa a littafin tazibin In kuma ba ɗalibin ilimi wani to me haɗa ka da waɗannan abubuwa kuma sai wani da yake cewa ya ji wani malami yana cewa ba za a ce muhammadu al'amin ba ko al'amin saboda sunan Allah ne to ban san ina Muhammadu al-Amin ya zama sunan Allah ba ko al-Amin ya zama sunan Allah shi kadai wannan sifa ce duk mai amana ana kiran shi al-Amin kamar da annabi ake kiran shi al-Amin to dukkan wani wanda yake da amana a ka'ida ta larabci zaka ci kamar ka ce mai amana da Hausa kaga ba sura ne da ya takaita ga wani mutum ba duk wani wanda ka san yana da amana zaka ce ai wani amin ne sifa ce to kuma sunaye akan yi tafa'ul da su a sa mutum suna domin ana sha'awar ya ci ribar wato wannan sunan sai a kirawo shi da wannan sunan a ce masa salih da ana so ya zama salih ko da kuwa daga baya zai zama fantalarre lalatacce sunan da yana da <laughs> salih za ka ce masa eh aga wannan neman yaman ali abdullahi salih eh, ba salih din ba to amma suna ne dai bai da zaka yi haka zaka bar shi iyayen saka suka ka masa suna son su ga cewa ya zama ya zama haka din to kuma tayu ya zama haka din tayu kuma ya zama ba haka ba to kalma al-amin ita ma duk cikin wannan layin ne ban taba jin wanda ya ce ba za a sa wannan suna ba ko ma a ce sunan Allah ne ko kuma al-aminul lahi cewa wannan sunan annabi ne to ba daga cikin sunan annabi aminul lahi wannan cewa aminu lahi suna da shi ne kalma aminu lahi duk ba abu ne wanda ya da cancanta a dai bashi al'amin amma aminu lahi wannan wani matsayi ne kuma wanda bai kamata a jingina wa mutum ba haka kawai a dai bashi al'amin ne ko abdullahi ko abdurrahman amma ba aminu lahi ba kuma aminu lahi ba wai sunan annabi ba ne cikin sunan annabi sufar annabi al'amin ne wannan sifa ce ta annabi kamar da yake asadik kamar da yake almasluk kuma ya samu wani asadik ba ba annabin ba inda har ya zama mai gaskiya ne sa mai gaskiya ne a mu'amalarsa da mutane sunan shi as-sadiq wannan kuma yana <clears throat> magana ne akan cewa shi aikinsa sayar da da fetur kuma yace ya so tanki biyu a yawa yake cewa kuma ina sayo tanki biyu idan ya kare tafi da ribata riba ta sai da sake sayo wani sai ga shi gwamnatin tarayya ta kara farashin fetur bayan na sayo shi akan tsohon farashi wato 65 shi ne yake cewa a sai na ga cewar idan na sai da shi akan tsohon farashi to ni kuma idan na koma siyo wani zan sayo shi ne akan sabon farashi kowace lita kuma ƙasa da yadda na saba soyowa to a nan tun da ba ihtikari na yi ba zai iya sai da shi akan sabon farashi ko kuwa? a asali a cikin harkar ciniki saye da sayarwa musulunci bai kai da riba ba wannan abu ne sananne in ka so abu naira ɗaya ma ka samu mai saya naira goma ba haram ka ce ba yadda bahaushe yake ga wani riba ta yawa riba ce ba haka ba ne kawai dai abinda musulunci yake so har kullum ka tausaya wa ɗan uwanka man la yarham la yurham haka ne wanda baya tausayin wasu ba a tausaya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausaya wa ɗan uwanku a nan duniya wanda yake sama ya tausaya muku shine Allah don haka akwai buƙatar tausayawa wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu wanda duk ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin damuwa matsatsi ma Allah zai sauƙaƙa masa wannan koyarwa ce ta musulunci ana son ka abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah yuhibbu 'abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah yana san bawan da yake mai saukin kai in zai sayar haka da in zai saya to in zai sayar ya zama mai saukin kai ba tare da yana zira abokin cinikinsa ba sai da zai haushi da yawa sannan ko mai saukin kai in zai saya ba yana kokarin sai ya kure riba ba ya kure mutum kai ta ja kai ta ja dan ganin bukatar sai zai sayar sai akwai wanda suka ga bukatar ka ta zaka sayar da kayanka to fa sai su kure ka ko ma su yi kasa da kai dan ka fadi to duk dai ba a san haka don haka akwai bukatar a zama akwai tausayi da sauƙaƙawa tsakanin tsakanin al'umma to wadda ita ce ka'ida inda mutum zai sayo naira sittin da biyar? to ko ba a yi ƙarin ba ma shi ya ƙara sai naira ɗari ba ce ya ci riba ba ko ya ci haramun sai dai a ce wannan bai tausaya wa al'umma ba don haka ana gudun shi ma fa ka Allah ya takura masa Shi ne abin da kawai ake gudu ba wai haramun yake ci ba an fahimci wannan saboda haka a bisa ga ka'ida ko 65 so shi ko da waccan ƙari na gwamnati ko babu ƙari yana da ikon ya sayarwa mai saye da abin da shi ya ga dama kayansa ne in an ga a saya in ba a ka saya ba a masa kayansa yana da ikon ya yi wannan sai dai wacce ka'idar ita ya kamata ya lura da ita a nan duk da dai yana ganin cewa shi in ya tafi sayowa to ba za a sayar masa ba sai da wannan farashin idan zai yi sauki kamar da annabi ya faɗa in ya yi sauki shi ma Allah zai samu masa wani hanya ta sauki ko da ko zai sayo ƙasa da yadda ya saba sayowa to ya saba so biyu tanka biyu so tanka ɗaya sai Allah ya sa albarka a cikin wannan tanka ba za mu ce e eh, tunda dai haka ne ba kakka yadda ka sayar haka a wanda ya dage da tausayinsa da yadda amma inda zai sayar kuma da wannan farashin bai abin nan ba to matsalar yan kasuwarmu galibi akwai san zuciya wato wato rashin tausayin ba wai a sama kawai yake har ma a cikin mu talakawa mu ma muna da rashin tausayi wani abu ma bai shafe ka ba ba zai cutar da kai ba amma dai kokari kake ka ci wata ribar kafa wai a yanzu abubuwa ne kasuwa ce ta buɗe kawai ana cewa ana kika kakaka za a yi ƙarin man fetur don aka ba aka ɓoye kabo kai ya sayar kuma a zo a yi ƙari bai ci kasuwa ba saboda ka ya ɓoye ana cewa an yi ƙari sai mai gashi nan ko'ina ɗari ɗari da da da arba'in, arba'in 140 ɗari biyu, kowa ya buɗe gidan mansa babu wani layi lokacin da ake cewa za a yi ƙari yana da kayan amma ya ɓoye so yake ai karin ya ci riba ana cewa suke nan ya abin nan to kuma yanzu an zo an rage ban san me yasa kuma man yake wahala ba wannan dai su wanda suke harkar an dawo an rage kuma dai wasu suna nan dai ko tunani suke ga ƙara ƙarawa ko ko sun jo sun ji cewa akwai wata matsala da ake ta tattauna ta a ƙasa ba zai yi wahala to ba su amma dai shi wanda mai tambayar ya sani cewa ba haramun bane dan ya sayar akan wannan farashin amma kuma ya yi tunani ko da bai sayar kamar farashin da ba in ya ga zai ɗan rage ƙasa da yadda da yadda wasu za su sayar sai 80-85 ya ɗan taimakawa ya sayar 90 ma ya ɗan taimakawa mutane da naira bakwai ɗin wannan da ya yi da kyakkyawan niyya shi ma Allah wata rana zai buɗe masa sayin da baya tsammani ya halatta matan su raka gawa makabarta a ummu tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu bin jana'iza wa lam wa yu'azzib alaina ya hana mu bin jana'iza amma bai matsa mana wajen hanin ba wato bai ce haramun ne ku fita ba amma dai ya umarce su da su bi saboda kamar yadda muka faɗa akwai rauni tare da zukatan mata ta yi a wacan jan lokacin da za a ɗauki mamaci a sa a kabari kuma su fashe da ihu da sauransu to aka nemi su abin nan ta ce an ce kan mu fita amma ba a tsaurara ba ba a tsaurara wajen hannun ba to wannan shine abin da musulunci ya faɗa sannan kuma da take magana yake maganar cewa babu laifi a mai da makabarta hanya ma'ana kowa zai wuce zo ya fita a bai halatta makabarta zama hanya ba akai haka ana cutar da shi ma yana da haƙƙi duk da yaran su yana da haƙƙi da haka kamar yadda ka san ba za ka mayar da cikin gidan wani hanya ba ka rika tsaga kana wucewa wai kawai don kana jin ka isa haka nan ma makabarta gidajen wasu ne bai kamata ka mai da shi hanya ba saboda haka ya kamata a fitar da hanyar da za a wuce ba ta cikin makabarta ba wannan da yake tambayar a cewa hadisi ne Allahumma ya sabizan ni'ami wa ya dafi'an niqami wa ya farijal ghammi to gashi nan dai har zuwa ƙarshe wannan ba hadisi bane amma dai addu'a da duk lafazin da babu shirka a ciki babu saban Allah a ciki babu kiran wani Allah a ciki babu sifanta Allah da abinda bai sifanta kansa da shi ba wanda ya halatta ya halatta a yadda na ga lafazin babu wani abin duk da ƙarshen lafazin na kasa karanta shi wa awwalu qabla bidayatin menene ban iya karanta ƙarshen ba amma farko farkon da na karanta ban ji wata kalma wacce take mara kyau ba yake cewa ina neman bayani shin zinarin da mutane da matanmu ke sawa akwai zaka a ciki zinari da mata suke mallaka wato za ka yi kasa shi gida akwai wanda kasuwanci ne zinari mace harka kasuwanci take da zinari to wannan kadara ce kamar da za a fitarwa da dukkan kadara zakka za ta fitarwa da wannan akwai wacce take mayar da kudinta ya koma gwalagwalai don kada ta kashe ya zama kamar ajiya wato kamar yadda namiji zai sai filaye don kada ya kashe yana tunanin duk sanda ya ɗaga to zai kudi haka nan ita ma tana ganin kuɗin nan da aka ba ta kyauta mijinta ko wani mahaifinta ko wani ɗan'uwanta ya ka dubu ɗari uku ya ba ta kyauta sai ta ga kai dubu ɗari uku nan idan idan na sa a gaba zan cinye bara in sai gwal domin ya zama na ba wa kudin kariya to wannan shi ma yana na a kudi ne in zakka za fi fidda masa zakka da kuma wanda za ta saya kawai idan tana so ta yi ado wato kamar yadda kowace mace take sayan abin da dan ta yi ado ita ma ado kawai lizina ba dan ya zama ajiya ga dukiyarta ba ba dai ya zama kadara ta sayarwa ba to wannan ba maganar zakka a ciki saboda haka akwai wanda za a fitar masa da zakka akwai wanda ba za a fitar masa akwai sabani tsakanin malamai wanda doguwar magana ce wasu suna ganin za a fitar da zakka ga kowane irin zinare da mace take da shi wasu kuma suna ganin a'a idan kawai dan ta yi ado da shi ne ba dan ya zama kadara ba to ba ta fitar masa da zakka ba ya kasa ɗinka ya cika to mala abdullahi ya tsayar da ni dole in tsaya a waɗanda ba su ji tambayoyin su ba sai su hakuri a zuwa sati na gaba insha Allah sai mu an samu da fatan abinda muka yi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi